To Malam Ibrahim muna fama da ɗari a birnin New York sakamakon ruwan sama da aka yi kamar da bakin ƙwarya. Tun lokacin da na shigo birnin ne aka yi ta sheƙa ruwan sama wanda ya tsagaita kafin turo wannan rahoton. An gudanar da taruka masu muhimmanci kafin muhawarar da shugabannin ƙasashen za su fara a yau. Kamar taron tabbatar da muradun karni na raye kasashe masu tasowa wanda Khalifa Sanusi Lamido Sanusi ya halarta. taron kolin majalisar ɗinkin duniya na bana shine na cikon 78 kuma an yi masa take sake gina amana da haɓaka haɗin kan duniya kimanin shugabannin ƙasashen afirka guda bakwai ne za su gabatar da jawabansu a yau ciki har da shugaba bola ahmad tinubu na najeriya shi ma shugaban ƙasar ghana na na akufa ado gobe ne zai gabatar da nasa jawabi tare da wasu ƙasashen afirka da ma na duniya baki ɗaya. babban abin da mutane suke jira su gani shine ko shugabannin soji da suka yi juyin mulki a kasashen afirka a cikin wannan lokaci za su halarci taron ko kuma za su tura wakilai ne ko ma ba za su halarci taron ba saboda majalisar ɗinkin duniya ba ta amince da halarcinsu ba baki da dama daga sassa na duniya ne suka shigo birnin new york lamarin da ya kawo cinkoson motoci da ma ya shafi aikin 'yan tasi waɗanda suka bayyana min kamar haka ni ne alhaji aminu umar mola sarkin kulawar north america yau dai traffic kai domin lokacin ma tashi na aiki bai kai ba na ce barin ba da one hour difference sannan in zo gida trafficin dai ya dame mu don na doko wata daga downtown zan kawo ta 45 th and 3rd avenue ya take mu almost one hour ba mu ma kai ma inda za ta sauka ba ta sauka to shi ta ga kamar mu je kuma gaba mu san kuma abin da zai faru ba shi ta sauka ta ce miss okay to ni ma daga nan na sa off duty na tashi aiki suna sunana Muhammad Sirajuddin Yahuza Hassan Fulati. La aiki yau mun finding shi so difficult ba kamar yadda muka saba ba mun wahala kai wahalan ma ya bari da daman mu suka gudu suka je gida suka dakatar da aikin yau suka wuce suka je gida to ba san ya gobe kuma zai kasance ba don yau ma tabbacin cewa ma shugaban amerika ma ba shi wurin wannan taro to amma yadda muka ga traffic ni ne alhaji yauza ahmed abinda kenan yau ina ji cunkoson mota ya yi yawa kwarai saboda taron da za a yi din nan ma bai bari mu ya mu aiki ba saboda yadda aka sassare eh, wurin hanyoyi da ya kamata mu aiki da shi kuma yawancin shugabannin za su iso garin na ya bari ba za mu yi aiki ba sam sam sam to yanzu dai mun kasa mun tsare kuma mun shirya tsaf mu kawo muku duk abin da ke faruwa a birnin new york baba ya ko makiri sashen hausa na murya amurka a birnin new york